Korintiyawa ta fari Sura ta shidda In waninku yana da wata ƙara a game da ɗan uwansa, ashe zai yi ƙurun kai maganar a gaban marasa adalci ba a gaban tsarkaka ba? Ashe ba ku sani ba, tsarkaka ne za su yi wa duniya shari'a? In kuwa ku ne za ku yi wa duniya shari'a, ashe ba za ku iya shari'anta ƙananan al'amura ba? Ba ku sani ba, za mu yi wa mala'iku shari'a? balle al'amuran da suka shafi zaman duniyar nan? In kuwa kuna da irin waɗannan ƙararraki, don me kuma kuke kai su gaban waɗanda su ba kome ba ne a game da ikkilisiya. Na faɗi wannan ne don ku kunyata, ashe, wato, ba ko mutum ɗaya mai hikima a cikinku da zai iya sasanta tsakanin 'yan uwa? Amma ɗan uwa kan kai ƙarar ɗan uwa gaban marasa ba da gaskiya kuma? ku yi ƙarar juna ma ai hasara ce a gare ku, ba gara ku haƙura a cuce ku ba, ku kuma haƙura a zambace ku, amma gashi ku da kanku kuna cuta, kuna zamba, har ma ’yan uwanku kuke yi wa. Ashe ba ku sani ba, marasa adalci ba za su sami gado a cikin mulkin Allah ba? Kada fa a yaudare ku, ba fasikai ko matsafa ko mazinata ko masu luɗu da maɗigo. ko ɓarayi, ko makwaɗaita, ko mashaya, ko masu zage-zage, ko mazambata da za su samu gado a cikin mulkin Allah. Waɗansu kuma da haka suke, amma an wanke ku, an tsarkake ku, an kuma kubutar da ku da sunan Ubangiji Yesu almasihu da kuma Ruhun Allahnmu. Dukan abubuwa halal ne a gare ni, amma ba dukan abubuwa ne masu amfani ba. Abu duka halal ne a gare ni. amma ba zan zama bawan kome ba, abinci don ciki aka yi shi, ciki kuma don abinci, Allah kuma zai hallaka duka biyu, wannan da wancan, jiki kam ba don fasikanci yake ba, sai dai domin Ubangiji, Ubangiji kuma domin jiki. Allah ya tā da Ubangiji daga matattu, haka mu ma zai tā da mu da ikonsa. Ashe ba ku sani ba jikinku gaɓoɓin almasihu ne? Ashe kuma sai in ɗauki gaɓoɓin almasihu in mai da su gaɓoɓin karuwa? Faufau. Ashe ba ku sani ba, duwan wanda ya tara da karuwa sun zama jiki ɗaya kenan? Domin a rubuce yake cewa, su biyun za su zama jiki ɗaya. Duk wanda kuwa yake haɗe da Ubangiji sun zama ɗaya a ruhu kenan. Ku guji fasikanci, duk sauran zunubin da mutum yake yi bai shafi jikinsa ba, amma mai yin fasikanci yana ɗaukar alhakin jikinsa ne. Ashe, ba ku sani ba, jikinku haikali ne na Ruhu mai tsarki wanda yake a zuciyarku, wanda kuka kuma samu a gun Allah? Ai, ku ba mallaka kanku ba ne, sayanku aka yi da tamani, to sai ku ɗaukaka Allah da jikinku.